Daga birnin Washington DC sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 31, 25 da kuma 16. A birnin Yamai da ke jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa na zangon FM akan mita 200.5. Sauran gidajen rediyon da za a iya sauraron mu a jamhuriyar ta Nijar sun hada da amfani, sarauniya, fara'a, FM Nomad da Alol FM da kuma Niyya da ke birnin Gwanni. Sannan masu mu a Ghana za su iya samun mu a tashar FM ta Alfa Radio da ke Kumasi. A koda yaushe kuma kuke so za ku iya zuwa shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci yau Juma'a talatin ga watan Maris na shekarar 2018. Hafsat Bello dan mai sora ce tare da Ibrahim Ka'almasi Garba. Muke farin cikin kasancewa tare da ku a cikin shirinmu na karfe 4 agogon Najeriya Nijar Kamaru da Chadi wato karfe 3 kenan agogon Ghana. Da farko ga kanin labaran duniya. ma'aikatar harkokin wajen rasha ta kira jami'an diflomasiyyar kasashen da suka kori jami'an diflomasiyyar rasha don bayyana musu rashin jin daɗinta shugaban amurka donald trump ya soke wani tsari na tsohuwar gwamnatin obama tsarin da ya hana jami'an shigi da fici tsare mata masu ciki da ake shirin kura daga ƙasar sannan 'yan sandan tarayya a brazil sun damke wasu mutane da dama masu alaƙa da shugaba michel timar wanda ake zargi da karbar cin hanci to kanin labaran duniya kenan a cikin shirin namu na yau za ku je martanin da gwamnatin tarayyar najeriya ta mayar kan lambar yabo ta bogi da ake cewa an ba wa shugaban kasar Ƙungiyar da ta ba shugaba muhammadu buhari lambar yabo ƙungiya ce ta 'yan asalin afirka masu zama Za kuma ku ji shirin da hukumar zaben Najeriya ta yi na hana maguɗi a zaben shekarar 2019. wannan hukumar zaben dai ta dukufa a kan ta samar wa 'yan najeriya nagartacce amintacce kuma karɓaɓɓen zaben 2019 sannan muna da rahoto akan bikin ista da aka fara gudanarwa a yau juma'a amma duk sai bayan labaran duniya. Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Ma'aikatar harkokin wajen Rasha ta kira manyan jami'an diflomasiyyar kasashen da suka kori jami'an diflomasiyyar Rasha don ta miƙa musu takardar nuna rashin jin daɗinta ta, ta kuma bayyana musu matakan ramuwar gayya da za ta ɗauka. An gaji jakadan ƙasar Jamus na barin ma'aikatar ta harkokin wajen Rasha a yau ɗinnan Juma'a. A yayin da aka kuma ga jakadun ƙasashen Netherlands da Ukraine da Faransa da Italiya da kuma Poland na isowa. jiya alhamis amurka ta ce rasha ba ta da hujjar daukar wani matakin ramuwar gayya ta wajen korar jami'an diflomasiyyar amurka daga bisani a jiya alhamis din fadar shugaban amurka ta white house ta fitar da wata takardar bayani inda take cewa matakin da rasha ta dauka na dada sukurkuntar da dangantaka tsakanin amurka da rasha amurka da sauran kasashe ashirin sun soke takardun aikin jami'an diflomasiyyar rasha waɗanda ƙasashen suka zarga da gudanar da ayyukan leƙen asiri bayan da aka zargi rasha da kai harin guba kan wani tsohon ɗan leƙen asirinta sargi skripal da ɗiyarsa yuliya a farkon wannan watan a salisbury shugaban amurka donald trump ya soke wani tsari na tsohuwar gwamnatin barack obama tsarin da ya hana jami'an shigi da fici tsare mata masu ciki da ake shirin kura daga ƙasar daga yanzu za a saki mace mai ciki ne kawai idan jami'an kwastam da na shigi da fici suka ga hakan ya dace saboda irin yanayinta a tsarin baya bakin haure mata masu ciki waɗanda ke fuskantar kamu akan yadda a sake su ne bisa sharaɗin bili ko kuma saka ido to amma shugaba donald trump ya bayar da umarnin a ci gaba da tsare ƙarin bakin haure mata masu ciki ya ce hujjarsa kuwa ita ce ana sakinsu da yawa kuma sam ba su gurfana wajen sauraron shari'ar ta sakiyarsu wannan canjin tsarin jami'in koko jami'an shigi da fici ne suka aika ma majalisar dokokin ƙasar da safiyar jiya alhamis sannan daga baya aka bayar da sanarwar hakan a ta waya da hirar da manema labarai to karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen hausar muryar amurka a nan birnin washington dc jiya alhamis a kasar brazil 'yan sandan tarayya sun damke wasu mutane da dama masu alaka da shugaba michel timer wanda ake zargi da karbar cin hanci kafin bayar da kwangila ga kamfanoni a tashar jirgin ruwa mafi girma a ƙasar Alƙalin kotun Ƙolin ƙasar roberto barroso wanda ke shugabantar binciken tashar jirgin ruwan ta sao paulo shine ya bayar da umarnin kama mutanen ofishin Atoni Janar ɗin shari'ar ƙasar ya ce an gudanar da kami a garin santos ne a matsayin wani ɓangare na binciken da ake gudanarwa kan zargin tafka rashin gaskiya wajen tafi da dokar gudanar da tasoshin jiragen ruwan brazil wadda shugaba timiyar ya rattabawa hannu dokar wadda shugaba timiyar ya rattabawa hannu a watan mayun bara ta ƙara tsawon wa'adin kamfanonin da ke harkoki a tashar jirgin ruwa daga shekaru 25 zuwa 35 tare kuma da zaɓin sabuntawa har na tsawon shekaru 70. Shugaba Timir da ya musanta cewa ya aikata wani laifi a yayin bayar da kwangilolin tashar jirgin ruwan kuma sakatarensa ya ce shugaban zai wanke kansa mutane akalla sha bakwai sun mutu yayin da wasu kuma talatin da shida suka ji raunuka bayan da wata karamar motar bas mai dauke da bakin haure ta yi karo da falwayar wutar lantarki a gabashin kasar turkiya inda ta kama da wuta a cewar kafafen labaran kasar a yau dinnan juma'a direban motar na daga cikin waɗanda suka mutu ɗin a cewar hukumomin turkiya sannan waɗanda suka ji raunuka wasu ma cikin mawuyacin hali an kai su asibitin jihar igdir gwamnan jihar igdir yanbar unlu ya ce wasu daga cikin waɗanda abin ya ritsa da su sun mutu yayin haɗarin amma wasu sun mutu ne a lokacin da wata mota ita ma karamar bus wadda ke ɗauke da baƙin haure ita ma ta markaɗe su kamfanin dillancin labaran gwamnati ta anadolu ya ce motar da ta yi hatsarin da daren jiya alhamis a kan babbar hanyar igiyar zuwa kar na ɗauke ne da 'yan ƙasashen afghanistan da pakistan da iran waɗanda suka shiga cikin ƙasar ta Turkiyya ba bisa ƙa'ida ba kan iyakar iran ƙaramar motar bus ɗin mai ɗauke da mutane sha hudu na makare ne da mutane hamsin ciki har da mata a cewar kafafen labaran babban lauyan gwamnati ya fara bincike kan wannan hatsarin a yanda kuma jami'i ko koko jami'ai ke ƙoƙarin gano asalin direban labaran duniya kenan ko saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc To za mu fara daga Abuja a Najeriya inda fadar shugaban ƙasa ta musanta a cece kucen da ake na cewa ta karbi lambar yabo ta bogi. Umar Faruk Musa gare ka. fadar gwamnatin tarayyar najeriya ta ba da sanarwar cewar jita-jitan da ya bazu a cikin najeriya cewa wai lambar girma da aka ba shugaba muhammadu buhari kwanan baya ta boge ce inda take cewar masu adawa ne da ke neman ta da zaune tsaye akan duk abin da ya shafi gwamnati saboda buri ne siyasa ke fitowa da bayanai da za su tunzura ko kokarin kunyata gwamnati malam garba shehu kakaki a fadar gwamnatin tarayyar najeriya yana bayyana min a fire da ne da shi a abuja cewa ba daidai ba ne a rika soki burutsu akan kan maganar da ba ta da kamshin gaskiya a ciki inda ke cewa kungiyar da ta ba shugaba Muhammadu Buhari lambar yabo kungiya ce ta 'yan asalin Afirka masu zama amurka ba wai kungiyar nan ce ta cibiyar mr martin luther king shahararren bakin fatar nan wanda ya gwagwarmaya a lokacin da yana raye a kasar amurka domin yaƙi da wariya da nuna bambancin da ake wa baƙaƙen fata kafin da wannan sanarwar ta fito wasu bayanan da ke fitowa a sashen yada zumunta na intanet da kuma yanar gizo na ta nuna cewar kungiyar nan ta mai kula da cibiyar martin luther king ta fito fili ta nisantar da kanta da wannan yabon ko lambar yabo da aka ba shugaba Muhammadu Buhari. Ga ƙarin haske da Malam Garba Shehu ya yi a fira da na yi da shi. Eh, wato ina ganin akwai rashin fahimta akan abin da ya faru kamar mutum ne a ce jami'ar maiduguri ta ba shi digiri kuma wani ya zo ya baza labarin karya ya ce jami'ar sokoto ta ba shi digiri kaga in jami'ar sokoto ba ta ba shi digiri ba ai dole ta zo ta ce a'a ko ba shi abin da ya faru shine iyali na marigayi martin luther king waɗanda suke da wani kungiya ta yan afirka yan asalin afirka da ke zaune a turai wato diaspora su suka yi baki suka ba shugaban Muhammadu Buhari ta kyautar yabo akan yaƙi da rashawa da cin hanci. Ita wadda ta shugabanci wannan kungiya da ta zo yar uwa wato surika ce ga Martin Luther King a cikin sunanta akwai Martin Luther King. To ita da ta zo bata ce wato asusu na Martin Luther King ya turo ta ba. Saboda haka kaga idan asusu na Martin Luther King wato Martin Luther King Foundation ko Santa suka ce mu ba mu bada wannan kyauta ba ai ba su laifi ba dai suka faɗa saboda ba su aiko ta ba kuma ita ma ba ta zo ta ce su suka aiko ta ba saboda haka ni ban ga wani dalilin wani cece kuce akan wannan magana ba to kamar wace kungiya ce yanzu kenan za a ce ta ba shugaba Muhammadu Buhari wannan lambar yabo wato wani African American Diaspora ko wani abu haka kiran kansu ita wannan baiwar Allah da take shirika da majalisa ita ke shugabantar wannan giya su yan yanar gizo da yake rawar jiki a magana daga jin an ga sunan majalusa king game Sunan ta sai aka ce a ah, ai cibiyar musa King suka bada wannan kuma ba haka bane in za a yi mata adalci kuma ita ba ta zuta ce suka ba yanzu wannan zai zama darasi a nan gaba a ƙara ko a rika fayyace dalla dalla irin waɗannan ƙungiyoyin da bayanai a kansu domin a kawar da afkuwar irin wannan abin da zai kawo cece kuce? To ai inda so ake a yi abin da yake na gaskiya. A rubuce da ai da aka gama taron na abokin aiki na Femi Adesina ya ba da sanarwa duk wanda ya karanta jawabin bayan labarai da Femi Adesina ya ko abin da aka zayyana a ciki Idan mutum ya ɗauko wata magana ya soka a ciki don san ransa ya za da shi. Amma ina son ce maka shugaban Muhammadu Buhari yanzu jami'a jami'a ta turai da ƙasashen nan digiri nawa suke neman sa da digiri na girmamawa nawa ake neman sa da irin wani abubuwa shi fa ba bai fasa irin wani abubuwa a zuciyarsa ba ba su dame shi ba malam garba shehu kenan kakaki a fadar gwamnatin tarayyar najeriya yana musanta raɗe-raɗe da bayanan cewar wai lambar boge ce aka ba shugaba muhammadu buhari ba daga kungiyar da ta yi ficen nan ba ta martin luther king center da ke amurka umar faruk musa amurka a abuja najeriya haɗa kai mu daina sa'in sa'in najeriya Umar Faruk. Sai kuma hukumar zaben Najeriya da ta ce za ta ɗau matakan hana maguri a zaben shekarar 2019 ga Nasiru Adamu Elhikaya da ƙarin bayani. A fakaice dai manyan jam'iyyun Najeriya sun fara kamfen ɗin 2019 inda ita kuma hukumar zaɓe ke cewa ta ɗau matakan hana duk wani maguɗi. Jami'in labarun hukumar zaɓen Aliyu Bello ya yi wannan shimfiɗa. Cewa wannan hukumar zaɓen dai ta dukufa a kan ta samar wa 'yan Najeriya nagartacce, amintacce kuma karɓaɓɓen zaɓen 2019. Don haka babban kira da hukumar zaɓe ke yi shine jama'a ta ci gaba da bata goyon baya. Na farko kamar yadda ake shirin bada kati na jefa ƙuri'a ɗin nan wanda bai yi bai je shi yayi. Jam'iyyar APC mai mulki ta yi watsi da zargin da PDP ta yi cewa akwai shirin murɗe zaben na 2019. PDP dai har ma ta buƙaci sa bakin hukumomin ƙasa da ƙasa kan fargabar. Shugaban aikin tsare ƙuri'a na Buhari, Kailani Muhammad ya ce tamkar PDP ta ankarar da su ne. Ko da za a zin kadiri da ko kuma ko da za a yi amfani da electronic voting system ɗin nan irin na su America da sauransu. Ba zai yiwu a ce ba sa ido ba daga inda ake jefawa sai an sa ido an tabbatar cewa shin waɗanda suka je za su yi zaben su ne kaga dole ne a kasa a wajen ba zai yiwu kawai mutum a zo kawai an ga mutane sun yi layi ba tantance su ba to dole a sa ido kuma an tantance mutum in ya zo da voters card na bugi ai dole za a gane kaga mun fara aikin mu daga wajen na za mu tabbatar ma an tura ne da electronics din wajen collection center kuma mu bi mu tabbatar cewa abin da aka yi polling unit shine aka kai collection center kuma shine inec ta zo ta yi announcing kakakin shugaban pdp shehu yusufu kura ya ce za su ɗau matakan hana duk wani nau'i na magudi saboda haka tun da apc ta nuna in dai har ba wani abu ta taka ba take ganin za ta yi wani abu wanda yanzu ba lokaci ne da za mu faɗi cewa ta shirya kaza ta shirya kaza ta shirya kaza ba kuma muna kiranta muna roƙonta da ta yi abin da jam'iyyar pdp ta yi ta gudanar da zaɓe mafi inganci a tarihin najeriya wanda duk duniya ta yarda da shi ta amince da shi ita ma apc in har da gaske take irin wannan zaɓen za ta yi ba ta yi irin zaben da ake yi yanzu na gwamnoni na cike gurabu da muke ganin cewa akwai kurakurai da magudi da rashin kirki abin da hukumar zaɓe take yi ba wannan shine abin da yasa pdp take jan hankalin 'yan najeriya da kuma ita kanta apc cewa kada ki kuskura ki jefa wannan tsari a cikin garari magudin zaɓe a najeriya an gama shi tunda har aka kada mu zaɓe muka yadda muka miƙa mulki to yanzu babu wata jam'iyya babu wani shugaban ƙasa ko shi wane ne da zai zo yi magudin zaɓe a zauna lafiya a Najeriya. Gabanin nasararsa a zaben 2015 shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya je kotu da PDP sau uku tun 2003 inda da ya lashe zaɓe a karo na farko ya ce kuri'ar mutane ta yi aiki. Ba mamaki amincewa da shan kaye ya hana tsohon shugaba Jonathan kalubalantar zaben a kotu. Nasura da Malika ya murar Amurka daga Abuja, Najeriya. motar mota da a cikin Tau a gaida Nasiru Adamu El Hikaya. Ga kuma Ibrahim Abdulaziz ɗauke da rahoton bikin Ista da aka fara gudanarwa a faɗin duniya, inda malaman addini a Najeriya suka kira ga mabiyansu da su zauna lafiya da juna. a yau ne dai kiristoci a fadin duniya suka fara gudanar da bukukuwan ista domin tunawa da zagayowar ranar da aka gice yesu a masihu yayin da ko shugabannin addini a najeriya ke yin kira ne na musamman kan zaman lafiya da kuma fahimta juna a sakon da suka aika na wannan biki shugabannin addinin kirista da ma sauran shugabanni sun ko bukaci jama'ar kasar ne da su rungumi zaman lafiya tare da nuna kauna juna domin ko waɗannan na ma cikin darussan da ake so a ɗauka a bikin na ista yanzu haka ma dai tuni fa aka umarci jami'an tsaro a kasar. da su tabbatar da tsaro ga masu ibada da kuma matafiya har ma da sauran al'ummar Najeriya lokacin gudanar da wannan biki da aka faro a yau Juma'a da Kiristoci ke kira Good Friday. Archbishop Stephen Damimanza da ke zama shugaban mu jami'ar Katolika a jihar Adamawa wanda har layo yau shine ma shugaban kungiyar Kiristocin Najeriya ta kan rashin jihar ya ku na muhimmancin wannan biki na ista. To, Abdulaziz da farko dai ina son ce mu gode wa Ubangiji Allah da ya ba mu zarafin mu gan Ista uh, na wannan shekara. Ubangiji Yesu Almasihu ya shigo duniya ya ba da kansa sabil da cetonmu, ya yi nasara a kan mutuwa. ya yi nasara a kan kabari ta haka ya kawo mana ceto wato yanda ya sadakar da kansa sabil da duniya ya nuna kaunansa ga duka halittar 'yan adam so shine babban biki da muke yi a wannan lokaci to wai koya tasirin wannan biki yake ga su mabiya ga dai bishop stephen dami mamzan tasirin Easter ga mabiya shine ceto da ubangiji yesu almasihu ya kawo mana tagun mutuwansa kan gice da kuma tashinsa daga matatu ubangiji yesu almasihu ya kawo mana ceto wannan ceto kuwa shi ne ma ya kamata mu nuna tagun zaman salama da yan uwanmu da kuma zama kauna mu nuna cewa wannan mutuwar ubangiji yesu almasihu akan gice bai kasance abin banza a gare mu ba amma dai lokutan biki irin wannan akan samu haɗaka da kuma yanwantaka tsakanin mabiya addinai mabambanta abinda bishop mamzan ke cewa yana da kyau. mabiya a tsakanin musulmi da krista a wannan lokaci ya kamata wannan kauna da ubangiji yesu almasihu ya nuna mana da ya mutu akan gice sabil da mu mu ma ya kamata mu nuna wannan kauna wa yan uwanmu da kuma wayanda suna kewaye da mu musamman yan uwanmu musulmi mu nuna musu kauna tagun zaman lafiya da kuma a zumunci da juna shine muna bukata daga wurin musulmi eh, krista da kuma musulmi a wannan lokaci kuma muna fata cewa ta gun wannan faska za mu samu zaman lafiya a kasa mu ta nigeria ibrahim abdulaziz sashen hausa na murar amurka daga yola a nigeria Nigeria ƙasa ya uwa ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya haɗa yayi mu bar ƙabilanci da bambanci a junanmu mu haɗa yayi mu daina faɗa na addini ko na siyasa To madalla kuna sauraron murya Amurka ne kai tsaye yanzu agogo a nan Washington DC yana cewa karfe 11 da minti 18 na safe. Yanzu kuma ga shirin duniya Amurka. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. Shin ko tattakin da matasa ɗalibai suka yi a nan Amurka zai yi tasiri? Ƙasa da mako guda bayan da aka gudanar da shi? Yau kan wannan batu shirin duniya Amurka wannan mako zai dubi a kai. Sunana Mahmud Lalo. Ƙasa da mako guda bayan da ɗalibai matasa suka haɗa kai a Amurka suka gudanar da wani gangami da murya ɗaya wajen neman hukumomi su ɗauki tsawaran matakai kan mallakan bindiga. saboda matsalar yawan kashe yara ɗalibai da ke faruwa a makarantu lamari na baya-bayan nan wanda kuma ya harzuka matasan shi ne wanda aka kashe ɗalibai da malamai sha bakwai a wata makaranta da ke jihar florida wanda shi ya haifar da wannan babban gangami da aka yi a nan washington da wasu birane na amurka to sai dai wani batu da ke ci gaba da zama a zukatan mutane kusan mako guda bayan wannan gangami da aka yi shi ne shin wannan mataki da matasan suka ɗauka zai yi tasiri ko ku dai an yi ta kenan ta ƙare tambayar kenan da na fara yi wa farfesa yusuf alhassan mai sharhi kan al'amuran yau da kullun da ke zaune a nan amurka to wannan abin ya daɗe na ciwo mutane tuwa kwarya a ƙasar nan an ta muhawarori iri-iri in ka tuna daga badoka ke zuwa sauran jihohi bayan da sauransu duk an yi mm. amma kamar yadda ka ce abin nan bai tasiri ba amma yaran nan zan ce inda suka zama suka zama zakakurai suka miƙe shine daga lokacin da abin ya same su in ka tuna suka faɗi a karfe makaranta suka ringa zanga-zanga suka je suka nemi haɗin kan iyayensu da kuma dattijan aka zo aka ringa taro kamar wanda zan ce irin na abin nan wanda aka saba town hall meeting in ka tuna suka kirawo shugabannin su da suke su a house of representatives da kuma senate in ka tuna har gwamna shi kansa an gayyace shi wanda shi bai zo ba amma kamar irin su sanata rubio duk sun zo in ka tuna kun ku yan jaridu kun gabatar da wannan kuma yaran nan sun da su da iyayensu sun yi wa 'yan majalisun ƙasa gaba ɗaya na nufin house of rep da senators you know a kwarke da shi sanata rubio ne kaɗai je za a ga sanata bai je ba amma duk da haka za ga cewa sun yaran nan suka kira wakilansu ƙasa da suke wakiltar su suka tattauna da su suka nuna musu abin da yake damun su ba taba ganin irin haka ba a gaskiya tarihin kasar nan yau eh abin da nake nufi zai kai ga har a ce za a sauya dokokin ko kuma tsaurara matakan din mallakar bindiga a Amurka ito eh tunda ai an fara daga Florida ka san dama ai daga guri ɗaya ne in ka fara dan ba a nan saboda haka ba a san inda kuma sauran inda za a ci za a kara ba kuma kamar ita kungiyar NRA da wacce take wato jami'ar da take eh, harkokin sai da makamai bindigogi a ƙasar nan hmm. ai kaga da farko ta fito tana ta sukan al'amarin tana ta nuna cewa waɗannan yaran ziga su ake hayya hayya da sauransu to amma wannan abu ne gaskiya kamar na faɗa tun farko cewa ya daɗe na ciwo mutane towa ƙwarya ba wai kawai a jihar Florida ba jihohin ƙasar nan gaba ɗaya da dama ka tuna a ah, hmm. in ka tuna satin da ya wuce Eh, ko sati biyu ne zan ce ban manta sati biyu ne baya hatta makarantun ƙasan nan gaba ɗaya na public schools ba inda ba tsaya an yi su abin nan irin abin da ake cewa shiru dinan na minti goma sha bakwai ba saboda yaran nan guda goma sha bakwai da aka abin nan gaba ɗaya fa kasan nan ka tuna fai makar public schools guda nawa ne dubu nawa ne hmm. ba a taɓa samun irin wannan ba kuma har ila yau banda waɗanda suka fita waje suka ƙara yin zanga-zanga suna ƙara nuna rashin amincewarsu da cewa dole a yi wani abu kai to kaga wannan wani abu ne sabo kuma in ka tuna yaran nan sun yi furci sun ce dama dubu biyu da sha takwas ɗin nan shekara ce ta zaɓe kuma duk wanda bai saurare su ba kai ba masu ba iyayensu sun ƙara jaddada cewa duk wanda bai saurare yaran nan an canja an yi wani abu ba to babu shakka idan majalisar ƙasa ne ko na jiha ko wani gwamna kowaye za su canja shi waɗannan kalamai na ƙarshe na farfesa yusuf alasan kan sauya wakilan majalisar a lokacin zaɓe makamantansu wata ɗaliba da ta halarci gangamin ta faɗa a ranar asabar a lot of the kids that are planning this event and events all yawa daga cikin matasan da suka tsara wannan taro a duk faɗin ƙasar nan ɗalibai ne na sakandare kuma matasa ne kamar ni nan da wasu shekaru za su fara jefa kuri'a a zaben shugaban ƙasa mai zuwa da duk wani zaɓe za kuma su fara tsayawa takara a zaben majalisar dokoki daga wannan lokacin ne wannan fafutukar za ta fara tasiri ba dai kasafai ka ga amurkawa suna nuna shauƙi wajen rabuwa da bindigoginsu ba duk da irin wannan matsala ta kashe-kashe da ake fuskanta amma wani shirin jin ra'ayin jama'a da kamfanin dillancin labarai na associated press ya gudanar a kwanan nan tare da haɗin gwiwar cibiyar bincike kan al'amuran jama'a ya nuna cewa akwai alamun sauyi a ra'ayin jama'a a yanzu binciken ya gano cewa kashi 69 cikin 100 na jama'ar amurka na ganin ya kamata a tsaurara matakan mallakar bindiga sabanin kashi 61 da aka gani a binciken da gudanar a shekarar 2016 da kuma kashi 55 a shekarar 2013 To jama'a da aka muka kawo ƙarshen shirin duniyar Amurka na wannan mako sai kuma wani jiko idan Allah ya kai mu. Za madadin ɗaukacin waɗanda aka ji muryoyinsu. Ni Mahmud Lalo nake cewa a huta lafiya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro ke aiko mana. Sakonmu na farko a yau ya fito ne daga Ahmad Sale na fada inda ya ce salam BOA Hausa hakika kisan da wasu 'yan ta'adda suka yi a ƙauyen bawan daji da ke jihar Zamfara abun Allah wadai ne da takaici. Muna roƙon Allah ya kiyaye gaba ya ji kan waɗanda suka riga mu gidan gaskiya. Saƙonmu na gaba kuma cewa suka yi salamu alaikum BOA Hausa muna kira ga gwamnatin Najeriya da mahukuntar jihar Zamfara ya kamata su tashi tsaye don kawo ƙarshen wannan asarar rayukan jama'a da ake yi a jihar Zamfara don wannan wani nauyi ne da ya rataya a wuyansu don kare rayuwar jama'a da dukiyoyinsu. Daga Sa'idu Sadi Daura da Audu Kasko unguwar wadata jihar Tawa, Nijar. Sakonmu na gaba kuma cewa suka yi salam BOA Hausa harin da wasu 'yan bindiga suka kai wani ƙauye a jihar Zamfara a Najeriya abin bakin ciki ne da takaici ya Allah ka shiga tsakanin nagari da mugu a duniya baki ɗaya. Daga Usaini Umar Foreba da Fatima Garba na Kwala da Sa'adiya Isa mai kati gashuwa. Sakonmu na ƙarshe a yau ya fito ne daga Sufiyanu Gumel zangon daura inda ya ce, Assalamu alaikum BOA Hausa kisan da al'ummar ƙauyen jihar Zamfara suke fuskanta daga 'yan ta'adda rashin kula ne daga gwamnatin tarayya da gwamnatin jihar Zamfara. Lokaci ne kuma da za mu kawo muku labarai amma wannan karin a takaice. To a takaice ma'aikatar harkokin wajen Rasha ta kira manyan jami'an Dominosiyar ƙasashen da suka kori jami'an Dominosiyar Rasha don ta miƙa masu takardar nuna rashin jin daɗinta, ta ta kuma bayyana masu matakan ramuwar garyar da za ta ɗauka. rundunar sojin amurka ta faɗi yau juma'a cewa biyu daga cikin sojojin gamayyar da amurka ke jagoranta a siriya sun mutu sannan biyar kuma sun ji raunuka a wata fashewar bom da a gefen hanya da daren jiya alhamis ba a bayyana inda harin ya auku ba ba a kuma bayyana kasashen da waɗanda suka mutu ɗin suka fito ba shugaban amurka donald trump ya soke wani tsari na tsohuwar gwamnatin barack obama tsarin da ya hana jami'an shigi da fici tsere mata masu ciki da ake shirin kura daga ƙasar daga yanzu za a saki mace mai ciki ne kawai idan jami'an kwastam da na shigi da fici suka ga hakan shi ya dace saboda irin halin da take ciki mutane a akalla sha bakwai sun mutu yayin da wasu kuma talatin da shida suka ji raunuka bayan da wata karamar motar bas mai dauke da bakin haure ta yi karo da falwayar wutar lantarki a gabashin kasar turkiya inda ta kama da wuta a cewar kafafen yada labaran kasar a yau dinnan juma'a direban motar na daga cikin waɗanda suka mutu ɗin a cewar hukumomin turkiya sannan waɗanda suka ji raunuka wasunsu ma cikin mawuyacin hadi an kai su asibitin jihar igdir To madalla masu waro da kuma haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokacin. Amma kafin mi salama muna taya Alhaji Shehu Muhammad Koko murnar sarautar wamban koko da za a bashi a ranar Asabar din nan mai zuwa a fadar mai girma sarkin koko. Allah ya taya riko amin. Idan Allah ya kai mu an jima da misalin karfe tara da rabi agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi, wato karfe takwas da rabi kenan agogon Ghana, za mu dawo muku da wani sabon shirin. Idan ana so a sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda suka gabata da kuma kallon labarai cikin hotuna da ma bidiyo, za a iya garzayawa shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu a madadin Ibrahim, Ibrahim Almasi Garba da ya taya ni gabatar da shirin tare da Julie Lathers Gresham da ta hada shirin da kuma bada umarni da kuma injiniyan mu Joy Dryden. Ni Hafsat dan mai sauri ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Amma kada ku yi nisa ku dakaci shirin yau da gobe.